aji da yawa daga cikin matasa suna danganta kansu ya zuwa ga ƙungiyar wata akhiwanul musulmi kuma na ji wasu suna su kansu da cewa kamar suna nesa da sunna ko suna ko sun saba wa sunna ba sa tafiya akan daidai malam ko nakan ji kana dan ba da reference da su shin me gaskiyar al'amari bismillah alhamdulillah wasalatu wasalamu ala sayidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala na farko dai kafin na amsa wannan tambayar ne mana nasiha da wato mu shagaltu da abin da zai amfane mu a cikin rayuwa wato kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce kullum kullun ya'malu ala shakilati farabbukum am farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila a ya zo a cikin muwatta a riwaya daga a balagat na imam malik ya ruwaito cewar an ruwaito daga annabi isa alaihi salatu wassalam wani ya daga cikin abin da aka tabbata a cikin shari'ar mu cewa yana cewa a kada ku rinka kallon laifuffukan bayi kamar ku iyayen giji ne ku rinka kallon laifuffukan ku kamar ku bayi ne mutane iri biyu ne wanda aka amintar da shi daga bala'i da kuma wanda Allah ya jarabce shi da bala'i ku ji tausayin wanda ke cikin bala'i ku gode ma Allah a cikin afuwa daga bala'i wato kada mutum ya shagaltar da kansa akan a hukunci akan mutane da sanin wane kaza ne wane menene wane kaza ne muna da mizani shine a alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kowane mutum ka'ida shine yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadha alqabr kamar yanda imam malik ya ce ana karban maganar sa ana raddi sai annabi sallallahu alaihi wasallam mizaninka shine ka san alkur'ani da sunna da shine zaka iya inganta tafiyarka ba wanda yace ka bi wata kungiya ba wanda yace ka bi wani malami sau da kafa wanda kawai Allah madaukakin sarki yace maka ka bi shi a kowane hali shine annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne zaka bi shi ne akan abin da yake daidai zaka bi malaminka akan abin da yake daidai amma akan abin da yake ba daidai ba za ka bi shi ba inda ba dan haka ba da ba za ka samu sabani ba imamu shafi'i almajirin malik ne amma daga baya da waɗansu abubuwa waɗanda suke fahimtarsa ta nuna masa kan cewar abin da ya fahimta ya fi daidai da abin da imam malik yake a kai ya rubuta littafinsa ikhtilafu malik sabawar da ya yi da malik yayin da ya koma misra da haka al-ikhwanul muslimun muslim brotherhood ƙungiya ce wanda yake ta daɗe da aka yi ta tun farkon wancan karnin suna da abubuwansu da suka yi na hasana ta su suna da kuskurensu. ka kyale Allah ya hukunci da su kai kuma kai riko da kitabu was suna. kai riko da kitabu was suna. duk wanda zai zo ya kira ka ya zuwa kan cewa ka zo ka wata ka zo ka bi kungiya kaza ko ka zo ka bi kungiya kaza to wannan ba shine kiran addinin musulunci ba kiran addinin musulunci a kira ka ya zuwa ga alkur'ani da sunna da haka dan me ka bata lokacinka akan sai ka san hukunci akan waɗannan mutanen wanda yake wannan maganganun a sau da yawa zai je ya sanya ka a cikin cin naman mutane ne da magana ba tare da ilimi ba da magana ba tare da adalci ba idan har za ka yi magana a kan mutane za ka yi magana ne dole da ilimi da adalci kuma shi ma idan bukata ta tasa malaman hadisi ba su magana a kan mutane ba sai don bukatar tsare sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bukata ce ta sa bukata ce wadda yake kuma bukatar tsare sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi buƙatar tsare alfarmar ɗaiɗaikun mutane shi yasa suka yi magana akan wannan to in kai baka da wannan buƙatar me yasa zaka je kai magana akan su jar wat ta'dil malamai da suka riga suka yi sun yi sun gama kowa a wannan zamanin sai dai ya koma cikin littattafansu su domin yayi tarjihi yayi rinjaye wajen hukunci akan hadisai amma ba wajen magana akan mutane ba haka ina gargaɗin yan uwa mu bar wannan hanya mu bar wannan hanya akan magana akan ƙungiyoyi da jama'at mu tsaya mu san ilimin addinin musulunci mu tsaya mu san alkur'ani da sunna mu san alkur'ani da ma'anoninsa mu san sunna da ma'anoninta ba za ka taɓa samun wa'in abubuwan a cikin littafan da ake karantarwa ba na sunna ko in ka je za ka karanta ulumul qur'an ko mustalahul hadith irin abubuwan da za ka samu kenan ba abubuwan da za ka samu ba kenan illa abubuwa waɗanda suka zo na fitintunin zamanin nan wanda yake sun saba irin koyarwar addinin musulunci kamar yadda na faɗa a cikin waɗannan nusus ɗin don haka ni ban jima inda na ni a cikin lecture ta na faɗin muslim brotherhood ban ambaci muslim brotherhood ba ban san inda suka taso cewa ina maganar muslim brotherhood ba mai tambayar yake faɗa ni da a cikin lecture ta ban ambata ba kuma bai kama a watakila ma waɗansu sai yanzu ma suke jinsu waɗanda kuma sun saba da jin su ɗin watakila ma ba ma littafansu ma suka gani ba suka karanta kuma ko littafan nasu ne ai kowane littafi idan ka ɗauka akwai abin da za ka amince da shi akwai abin da ba za ka yadda da shi ba yanzu ba kwa gani a ibn hajar shi ne ya yi sharhi na sahihul buhari wanda babu kamarsa har imamu shaukani yake cewa la ta ba'ad al-fath amma an kana karanta littafin ibn hajar koyaushe a hadisi zai zo ya ce maka wa qala al-kirmani wa qala ibn battal wa qala ibn al-munayyir wa qala fulan Dukkaninsu sun yi sharhin bukhari ne amma sun faɗa abin da bai yadda da su ba ya faɗa ya ce wannan ba wannan haka ya faɗa amma shi yana ganin ba haka bane so haka wannan abin da abu ne na ilimi in muka ɗauke shi a haka za a yi magana bisa ilimi da adalci shikenan amma yawancin maganganun da ake yi a kan irin waɗannan abubuwa maganganu ne na tuhumar niyya a ce wannan mai mugun nufi ne akan addini ina kai ina kai ina yin wannan mu kiyayi wannan hanya saboda kamar yadda a Allah madaukakin sarki yace a cikin alqur'ani ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu kuma ibnu asakir yace ilamu anna luhumul ulama'i masmuma wa adatullahi fi hatki asta'a astari muntaqisihim ma'luma ah, mu kiyayi waɗanda yake sun yi bakin kokarin su wajen aiki ga addinin musulunci abinda suka yi na daidai Allah ya ba su lada abinda suka yi na kuskure Allah ya yafe musu abinda ake aunawa shine a gani wanda kyawawan ayyukansa suka fi munana sai a yabe shi wanda munanan ayyukansa suka fi yawa sai a nema masa gafara Allah ka'idan mu mu dauki rabbana والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم كان مقول غلو قول أن سكي إيماني الله تعالى يساك الحمد لله tambaya na ƙarshe don tsayar da addu'a ce yake nema yana cewa halan ina da wani abokina Ah, da rana in zai yi sallar nafila kamar kafin azhar ko al'asar sai kamar raka hudu sannan ya sallama daya ko raka shida ya sallama daya ni kuma ina fahimtar cewa a sallolin dare an ce raka biyu ay sallama raka biyu ay sallama ko kuma mutum yayi biyar ko bakwai ko tara ko sha daya sallama malam ko wannan ana isa su ma da rana a yi su a hakan yadda suke na daren na'am a ah, kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi ibn umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul laili mathna mathna sallar dare raka'a biyu ce a wata riwayar ta zo da ziyada salatul laili wan nahar mathna mathna sallar dare da rana raka'a biyu ce saboda haka ko da rana ne al'asul idan mutum zai nafila ya raka'a biyu haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin a sallah ratiba sallah azhar raka'a hudu raka'atain raka'atain haka kuma Fatima haka Ummu Hani ta ruwaito hadisin sa na salatu duha da yayi a Makka yayi raka'a takwas raka'a biyu amma akwai hadith da yazo na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan rana ta yi zawal yana yin raka'a hudu bayan zawalin rana to a wata riwayar na a wata riwayar an, an, fahimci kan cewa wannan raka'a hudu hudu ce babu sallama sai a, a babu sallama sai a karshe saboda haka waɗansu malamai musamman a mazhabar Hanafiya suka ce babu laifi hatta a nafilan na, nafilan rana mutum zai iya yin raka'a hudu idan mutum ya yi saboda a, tabbacin wannan hadisin babu laifi amma ƙa'ida da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar wajen nafilar dare da rana shine mutum ya raka a biyu ya sallama ya raka a biyu ya sallama amma wannan ta samu asali kuma musamman ma an ruwaito daga Umar ibn al-Khattab shi ma yayi irin wannan sallar raka'a hudu yayi sallama a ƙarshe kuma shi yasa ma ko a mazhabar Malik ake cewa idan mutum yana yin sallar nafila a da ya a biyu sai ya miƙe zuwa raka'a ta uku din sahawan bisa rafkanwa to yana da zaɓi ko dai ya dawo ya zauna ya yi tahiya sannan ya yi sallama sannan ya yi sujada da salam ba'adi kenan ko kuma ya miƙe in ya miƙe ɗin kada ya dawo ya raka a ta uku ya raka a ta hudu sannan ya yi sallama ba tare da ya yi sujada ƙabli ba saboda irin wannan sallar ta zo a cikin sunna saboda haka idan mutum ya yi wannan babu inkar insha Allah a gare shi duk da yake alƙa'ida kamar yadda na ambata shine raka'a biyu a yi sallama da dare da rana kamar yadda da daddare ɗin kuma ya faɗa an yi wannan na dare ya tabbata kam daga hadisin Aisha radiyallahu anha raka a tara raka a biyar raka a bakwai da yin sallama ba za a yi sallama ba sai a raka a ta ƙarshe ta wuturi a wuturi wannan babu saɓani cewa mutum zai yi sai dai a wannan ne a ta sallar rana idan mutum ya yi babu laifi saboda wannan sunna da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da aikin saidina umar radiyallahu anhu wallahu ta'ala a'lam wannan neman addu'a take ta ce malam da Allah a taimake da addu'a shaidanu sun raba ni da mijina yana so na ina son shi amma dai sun kai gacin da mun rabu ina so a ni da addu'a Allah ya bani lafiya in koma gidan mijina Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allah ya daidaita ku Allah ya ije muke sharrin masu sharri Allah ya sanya ki ya sanya ki a cikin kariyarsa daga sharrin shaidan da junudinsa da mabiyansa da mataimakansa da mu baki daya Allah ya kare mu daga sharrin shaidan sallallahu alaihi wa nabiyina alaikum salam